daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas tara da da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim masu kun kamo radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar wacce ta ce zango na biyu a wannan rana da fatan awon lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumbudumin su sai kuma shirin nan na ko kun san daga nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci sai kuma shirin nan na matasa sai shirin ku na muryoyin masu saurare sannan mu karkare da shirin noma kafin mu ban kwana da ku da kuma kiɗe-kiɗen iraniya da fatan za ku sance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abuwa. labaran duniya da farko ga kanunsu. sarkin qatar yana kan hanyarsa ta isowa iran hamas ta ce za a miƙa gawakin 'yan mamaya da kuma fursunonin rayu a ranakun alhamis da asabar sojojin sudan sun killace fadar shugaban ƙasa ta take hannun 'yan tawaye to yanzu sai a gya zama domin ajiye sarkin qatar yana kan hanyarsa ta isowa tehran kamfanin dillancin labaran qatar kana ya sanar da cewa sarkin qatar din ya baro dauha inda yake kan hanyarsa ta zuwa birnin tehran majiya ta kada cewa sarkin na qatar zai zo da tawagar tattalin arziki da kuma ta siyasa baya ga batun tattalin arziki bangarorin biyu wato iran da kuma ƙasar qatar za su tattauna batutuwan da suka shafi gaza da kuma amurka kamar yadda kamfanin dillancin labarun meher na iran ya nakalto jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a qatar ya sanar da cewa ziyarar da sarkin na qatar zai kawo tehran tana ƙarƙashin ƙoƙarin bunƙasa alaƙar ƙasarsa da iran turhotayin da suke fitowa daga filin saukar jiragen sama na meherbar sun tabbatar da cewa sarkin na qatar ya riga ya iso dakarun kare juyin har musulunci na iran sun sanar da rusa wata kungiya ta yan leƙen asirin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila dakarun kare juyin har musulunci na iran sun sanar da gano da kuma rusa wata wato kungiya ta gungun masu yi wa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙyan asiri a yankin arewacin iran kwamandan dakarun kare juyin har musulunci a yankin mazandaran da ke arewacin iran ne ya sanar da bankaɗo da kuma rusa gungun masu yi wa abokan gaba da ƙyan asiri ta hanyar amfani da 'yan ƙasashen waje da masu zuwa yawan buɗe ido kwamandan dakarun kare juyin har musuluncin na mazandaran ne ƙara da cewa da dama daga cikin waɗanda suke leƙen asirin suna fakewa ne ta ƙarƙashin kamfanoni na kasuwanci cibiyoyin al'adu da kuma ƙungiyoyin agaji bugu da ƙari kwamandan na dakarun kare juyin juhalin musuluncin a yankin mazandaran ya ce bayan sa ido da jami'an leƙen asiri suka yi dakarun RGC wato na kare juyin juhalin musulunci sun yi nasarar gano su da kuma rusa shekarsu ta leƙen asiri ƙungiyar gwagwarmar musulunci ta hamas ta ce za a miƙa gawakin 'yan mamaya da kuma fursunoni rayu a ranakun alhamis da asabar shugaban ƙungiyar hamas khalilul hayya ya faɗi cewa a ranakun alhamis da asabar masu zuwa ne za a miƙa wa 'yan mamaya fursunonin da suke rayu da kuma wasu gawaki a cikin buɗe wani shafin wato sabon shafi na musafir a jiya talata ne da khalilul hayya ya sanar da cewa a bisa yadda aka cimma matsaya a musayar farko da aka yi cikin mako na shida daga kullar jejeniya za a shiga wani sabon shafin na gaba na musayar fursunonin khalil haya ya kuma ce a ranar asabar mai zuwa ne za a miƙa sauran fursunoni rayu da suka saura kamar yadda aka cimma matsaya da adadinsu shine shida biyu daga cikinsu ana rike da su ne tun shekara ta 2014 yayin da 'yan mamaya suka saki wato za su saki wasu fursunonin da suke rike da su a gidajen kurkukunsu shugaban na kungiyar hamas ya bayyana hakan da cewa yana nuni da yadda kungiyar ta hamas ke aiki da abubuwan da suka rataya a wuyan ta fuskar yarjejeniyar tare da kira da a tilasta wa haramtaccen kasar isra'ila ta yi aiki da sharuɗan yarjejeniyar ba tare da jan kafa ba hakanan kuma ya bayyana cewa ƙungiyar ta hamas tana cikin shirin ko ta kwana na shiga shafi na gaba wanda shine dakatar da yaƙi da kuma janyewar sojojin mamaya ɗin daga gaza to waɗannan labaran suna zo muku ne kai tsaye daga radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran faransa ta ce wajibi ne sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila su fice daga kudancin labanan ma'aikatar harkokin wajen faransa ta fitar da sanarwa da a ciki ta bayyana wajabcin ficewar sojojin isra'il daga kudancin labanan sannan kuma a yi aiki da shawarar da faransan ta gabatar na shigar da sojojin unifel a cikin yankuna biyar da isra'ilan za ta janye ma'aikatar harkokin wajen faransa ta bayyana muhimmancin aiwatar da yarjejeniya da aka cimmawa ta tsagaita wutar yaƙi faransa ta bayyana cewa shigar rundunar unifel zai taimaka wajen koma mutane kudancin labanan ɗin zuwa garuruwansu da gidajensu a jiya ranar 18 ga watan nan na fabrairu ne dai ya kamata a ce sojojin na haramtacce ƙasar isra'ila sun fice daga dukkanin yankunan da suke ciki a kudancin labanan sai dai suna nuni da cewa za su ci gaba da zama domin tabbatar da abin da suka kira tsaro na 'yan wuri zauna a cikin falasɗin da ke ƙarƙashin mamaya a cikin labanan dai mahukuntan kasar suna yin kira ga haramtaccen kasar isra'ila da ta janye sojojinta ta da bayyana ci gaba da zamanta a matsayin mamaya sojojin kasar sudan sun killace fada shugaban kasa take hannun 'yan tawaye a birnin khartoum rundunar sojan kasar sudan ta sanar da kwace iko da hanyoyin da suke isa garin alfasha kamar kuma yadda suka killace da shugaban ƙasa da ke birnin khartoum sanarwar sojojin na sudan ta kuma tabbatar da cewa killace wannan hanyar da suka yi ya yanke duk wata dama ga dakarun rundunar kai ɗaukin gaggawa da suke da ita domin karɓar kai musu ɗauki daga wuri. birnin alfasha dai shine babban birnin jihar arewacin darfur kuma sojoji na sudan sun ce suna ci gaba da kutsawa a cikin wannan jiha a gefe ɗaya wani jami'in sojan sudan yasir ata ya sanar da cewa babu yadda yaƙi zai tsaya har sai 'yan wato an 'yanto da kowane taku ɗaya na ƙasar sudan daga hannun 'yan tawaye a tsaya bayyana haka ne dai a yayin wata ganawa da ya da sojoji a garin dabba da ke jihar arewacin kasar a nashi gefen gwamnan jihar darfur muna minawi ya ce sojojin na kasar sudan suna ci gaba da 'yanto da garuruwan kasar har zuwa birnin janina da shine babban birnin jihar darfur ta yamma hakanan kuma ya yi kira ga dukkanin masu goyon bayan rundunar kai daukin gaggawa a wannan yankin da su daina su dawo raketa a cikin birnin khartoum kuwa sojojin sudan ɗin sun katse duk wata hanya ta kai wa dakarun kai ɗaukin gaggawan wato ɗauki inda suka killace fadar shugaban ƙasa da suke ciki a halin yanzu dai an killace dakarun kai ɗaukin gaggawa ɗin da ke kusa da fadar shugaban ƙasa to ƙarshen labarin duniyar kenan To yanzu sai a ga zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da shirin nan na ko kun san mu koyi farsanci shirin matasa muroyin masu saurare sai kuma shirin nan na noma a yi sauraro lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha tara ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda kuma ya yi daidai da ashirin ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da takwas da suka gabata rana irin ta yau wata goma sha tara ga watan fabrairun shekara ta alif ɗaya tara da casa'in da bakwai tsohon shugaban ƙasar china ding xiaoping wanda ya kafa asasin ci gaban tattalin arzikin kasar ya rasu yana da shekaru 92 a duniya kasar china ta samu sauyi da ci gaba mai yawa a lokacin shugabancinsa shugaba deng ya aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda ke hada da aƙidar gurguzu amma duk da haka ya shigar da kasar china a cikin harkokin kasuwanci da sauran kasashen duniya da dama deng ya sauka da kan kujerar shugabancin kasar china a shekarar 1990 saboda tsufa sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau a shekara ta 1997 masu saurare ko kusa cewa shekaru 552 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha tara ga watan fabrairun shekara ta 1473 aka haifi na claus Copernicus masanin ilimin taurari da lissafi ɗan ƙasar Poland da farko dai ya fara karatu ne a bangaren ilimin taurari amma daga bisani kuma ya koma bangaren likitanci bayan kammala karatunsa ya shiga bincike a bangarori daban-daban kuma ya koma karantarwa a birnin rome na kasar italiya inda ya koyar da ilimin falsafa da kuma ilimin lissafi amma duk da haka yana gudanar da bincike mai zurfi akan ilimin taurari inda a shekara ta uku ya kai ga gano cewa ƙasa ce take zagaye rana ba rana ce take zagaye ƙwallon ƙasa ba ya kuma gano cewa ƙasa tana zagaye rana a cikin sa'o'i 24 a kowace rana guda bayan wani ɗan lokaci kuma da ya ƙaddamar da littafinsa wanda ya rubuta a kan yadda ƙasa da sauran taurari suke zagayawa a cikin sararin samaniya ne ya rasu a ranar 24 ga watan mayu na shekara ta 1543 masu saurare ko kun cewa shekaru dubu ɗaya da 61 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan sha'aban na shekara ta 385 bayan hijira ibn nadim shahararren masanin tarihi kuma marubucin littafai da dama ya rasu an fi saninsa da shahararren littafinsa wanda ya rubuta mai suna alfihrist haske wannan littafi dai ya gabatar da dukkanin ilmomi waɗanda suka shahara da ci gaban addinin musulunci a zamaninsa sannan kuma ya bayyana rayuwar mashahuran masana kimiyya a ɓangaren waɗannan ilmomi ibn nadim a cikin littafin sana alfihris shi ma ya lissafo labarai na littafai daban-daban waɗanda suka shafi ilmomi daban-daban tare da bayar da cikakken tarihi na mawallafansu wannan ya ƙunshi tarihin dukkanin malaman musulunci da masana kimiyya tun daga baya har zuwa zamanin marubucin har ila kuma wannan littafi na tarihi ya kunshi bayanai masu kima game da bullowar ilmomi daban-daban har zuwa lokacin rubuta littafin nasa da kuma bayanin tsaffin ayyuka na al'ummomin duniya daban-daban ibn dim bai gafala akan binciken shahararren addinai da kuma mazabobi na zamaninsa ba sannan kuma ya tattara abubuwa a waɗannan fannoni wani aikinsa wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba shine rubutu littafin nan da ya yi wanda ya shahara da shi wato littafin al'ausaf wata shibihat masaurari ko kusan cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau a lokacin da tsohon gwamnatin kasar iraki ta kaddamar da yaki akan kasar iran sojin gwamnatin iraki a wancan lokaci sun harbi wani jirgin sama wanda yake dauke da fasinjoji na kasar iran wanda kuma sun yi amfani da makamai masu lizami wajen harbin wannan jirgin wanda hakan ya yi sanadiyar tarwatsewar jirgin a sararin samaniya ya kuma faɗo a ƙasa sakamakon wannan hari hujjatul islam fadl al-mahallati wakilin marigayi imam kumeni a cikin dakarun kare juyin juhalin musulunci tare da wasu jami'ai su 39 da wakilan majalisar shawarar musulunci ta kasar iran din suka shahada shahid mahallati yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara yakar zalunci a iran cewar margayi imam khomeini ya kasance ɗaya daga cikin jigajigan juyin juhalin musulunci kuma sahihin aboki akan waɗannan shekaru na gwagwarmaya kafin juyin juhalin musulunci a iran jagoran juyin juhalin musuluncin margayi imam khomeini ya bayyana a cikin wani sako bayan shahadar hujjatul islam mahallati da sauran abokansa cewa hujjatul islam hajj sheikh fadl mahallati babban shahidin musulunci ne wanda ya shahada a farko-farkon lokacin samun nasarar juyin juhalin musulunci ko ta yaya laifi da gwamnatin saddam hussein ta aikata na harbo jirgin fasinja na kasar iran wani aiki ne wanda aka aikata shi a kan fararen hula wanda ya saba wa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kuma babu wata hujja ko dalili wanda zai wanke waɗanda suka aikata wannan barna da ake kallanta a matsayin babban laifi a mataki na doka ta ƙasa da ƙasa آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 61 inda idan ana tare da mu za a ji cewa muhammad a yau yana tare da ɗaya daga cikin abokansa wanda yake da suna saman wanda ɗan ƙasar iran ne kuma ya fito ne daga yankin aromiye sun tattauna dangane da wani kogi da ke akwai a yankin aromiye ɗin wanda yake da tarihi wanda mutane kan kai ziyara a wajensa daga bisani kuma sukan yi amfani da ruwan da ke cikin wannan kogi domin yin magunguna wuri ne wanda yake da daɗaɗɗen tarihi kuma mutane sukan zo daga cikin iran da ma wajen iran kamar yadda tsuntsaye daga ƙasashe masu nisa sukan zo wannan kogi sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawar da za ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa saman domin jin irin yadda ta kaya tsakaninsu da kuma karin hasken da ya samu daga abokin nasa amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan shirin baki ɗaya kamar haka. ایران ایرانگردی اوپیشن تپیه تپیین یاون بوده ایدو ایران آجانس ها اوپیسوشن تپیه تپیه من می توانم نی زن ایا بروم این تپی مسافر متفی مسافران متفیا ایرانی با ایرانی ایرانی ها ایرانی ها و خارجی من کسر وجی خارجی ها این کسر وجی زیادی دیوه هر سال کوچه شیکرا دریاچه ارومیه کوگین ارومیه آنها می آیند سو سنازوا دیدن گنی مناظر رنگ کلو مناظر زیبا وراران کلو ماسو بن آنها میروند روند سو سنازوا استفاده امپانی آب شور ruwan gishiri بیماری cuta بیماری ها cututtuka Muktalef. daban-daban مفید mai amfani آنجا a can هتل هتل هتل ها هتل هتل کنار گفن کنار دریاچه گفن کوگی پر از چکده تابستان لوکچن بزره چه چیز مننه دیگر ونی دبان او دارد شی یندا چند نوع جزیره سبری جزیره ها سبری ما می توانیم برویم مو زم ایزوا بعضی وسو روستا قوی وجود دارد یه هیچ کس بابو ونی او زندگی نمی کند شی بایا رایوا من دوست دارم ببینم نی ina son in gani. tilot. Ranakun hutu Biya Zo Dur Nesa Qatar Jirgin ƙasa Otobus Motar bas هواپیما جرگین سما تو می توانی بیایی کی زک ایزوا من شاید بیایم نی میوه اینزو تنها نی کدی خانه گیده بزرگ بابا مهمان ما داریم مو من دا باقو خیلی متشکرم نگودی سوسی همه ایرانی ها دکن ایرانی ها مهربان جنگ ای Abdullah bayan da aka ji waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa saman آیا می توانم با آژانس های ایرانگردی به ارومیه بروم؟ بله مسافران ایرانی و خارجی زیادی هر سال به دریاچه ارومیه می آیند. آنها برای چه به آنجا می روند؟ آنها برای دیدن مناظر زیبا و استفاده از آب شور دریاچه به آنجا می روند. این آب برای درمان بیماری های مختلف مفید است. پس مسافران از آب شور دریاچه استفاده می کنند. بله، در تابستان های کنار دریاچه پر از مسافران ایرانی و خارجی است. این دریاچه چه چیز جالب دیگری دارد؟ این دریاچه چند جزیره بسیار زیبا دارد. می توانیم به آن جزیره ها برویم؟ بله، در بعضی جزیره ها چند روستا وجود دارد. و در بعضی جزیره ها هیچ کس زندگی نمی کند. خیلی دوست دارم آنجا را ببینم. در تعطیلات تابستان به ارومیه بیا با قطار و اتوبوس یا هواپیما می توانی بیایی. شاید با دوستم بیایم. شاید تنها بیایم. به خانه ما بیا خانه ما بزرگ است و ما همیشه در تابستان مهمان داریم خیلی متشکرم همه ایرانی ها مهربان هستند تو madalla yanzu سه sai a saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana da a cikin harshen Hausa. می توانم با آژانس های ایرانگردی به ارومیه بروم؟ شن زن ای زوا برنن ارومیه تهنگر هنگر اپیشن تپی تپین یا بود ایدو نه و؟ بله مسافران ایرانی و خارجی زیادی هر سال به دریاچه ارومیه می آیند. ای متپیا ایرانیاوا و دکمه 'yan ƙasar waje da شکره سکه زوا کوگن ارومیه آنها برای چه به آنجا می روند؟ سو سبود مینه سکه زوا چن؟ آنها برای دیدن مناظر زیبا و استفاده از آب شور دریاچه به آنجا می روند. این آب برای درمان بیماری های مختلف مفید است. سو سنا زوا domin ganin wurare masu ban sha'awa da kuma yin amfani da ruwan gishirin wannan kogi. Wannan ruwa yana da amfani ga cututtuka daban-daban. پس مسافران از آب شور دریاچه استفاده می کنند. کنن متپیا سنا امپانی در روان گشرن ونن کوگی بله در تابستان هتل های کنار دریاچه پر از مسافران ایرانی و خارجی است. ای الوکتن بزرا اوتل اوتل ده که گیپن وانن کوگی سنا چکا تب ده متفیا ایرانی و ده کما این قصشان این دریاچه چه چیز جالب دیگری دارد؟ وانن کوگی وانه ابو میک ایتر و کما یکی دشی این دریاچه چند جزیره بسیار زیبا دارد. wannan kogi یه da wasu tsibirai masu ƙayatarwa sosai. می توانیم به آن جزیره ها برویم؟ منا ای زوا waɗannan tsibirai؟ بله، در بعضی جزیره ها چند روستا وجود دارد. و در بعضی جزیره ها هیچ کس زندگی نمی کند. ای از کن و سوز برن اکوی و سو کوی که از کن و سوز برن کوا باب کوا دکیرائی و از کن سو خیلی دوست دارم آنجا را ببینم این از سو متقه اینگه و نموری در تعطیلات تابستان به ارومیه بیا. با قطار و اتوبوس یا هواپیما می توانی بیایی. ارانکون هوتون بزره کزو ارومیه ko da jirgin ƙasa ko motar bas ko jirgin sama duk kana iya zuwa. Shayad ba dustan biyayen, shayad tanha biyayen. yiwuwa in zo tare da abokina mai yiwa kuma in zo به خانه ما بیا خانه ما بزرگ است و ما همیشه در تابستان مهمان داریم کزو گیرمو گیرمو ینا د گیرما مو کو د یوشه ا لوکشن بزرا منا د باقو خیلی متشکرم همه ایرانی ها مهربان هستند Na gode ƙwarai, dukan Iraniyawa suna da jin ƙai. madalla to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah ya kai mu mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen gudanar da shirin baki ɗaya ne Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you matasa. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. Shirin ne wanda muke kawo muku matsaloli da kuma kalubale da yake gaban matasa a ƙasar Hausa. To idan masu sauraro ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata har guda biyu a jere. mun yi magana ne a kan samari da ke fuskantar matsalar rayuwa saboda mutuwar aure ko kuma rashin ɗaya daga cikin iyaye waɗanda hakan ke jefa su cikin matsaloli na yau da kullum mun kuma tuntuɓi wasu daga cikin masu kula da gidajen da gwamnati ta ware domin magance matsalar irin waɗannan matasan da samari a tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar nijar da muka ji irin gagarumin aikin da suke yi a kan wato matasan sannan kuma da da suke ƙoƙarin ganin cewa sun ci karfin matsalolin da suke fuskanta kuma mun yi alƙawalin cewa za mu tuntubi mahukunta a nan gaba a tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar niger domin jin tsare-tsaren da gwamnati take da shi a kan matasa to kafin kaiwa ga hakan shirin namu na wannan rana ya yi tattaki ne zuwa babban birnin tarayyar najeriya abuja inda ya tuntuɓi shugaban ƙungiyar matasan ƙasa alhaji ahmad ɗan yan gusau ya kuma taɓa batutuwa masu yawa da suka shafi matasan da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai kasance ya kamata mu san haƙƙin manya a kawo kan yara girmama iyaye domin haƙƙin suna wuyan yara haƙƙin suna wuyan karatun boko ko kuma ilimin zamani ya zama wata hanya wacce samari da matasa suke kallon cewa idan suka same shi to za ta buɗe musu ƙofofin yin arziki da zama masu dukiya ta hanyar samun aikin gwamnati mai tsoka sau da yawa ma wasu matasan da suka kammala karatu sukan yi wato tsantseni wajen karɓar aikin da aka basu idan ba su ɗauke shi a matsayin mai tsoka ba wanda zai buɗe musu ƙofofin arziki a kan haka ne alhaji ahmad ɗan iyan gusau ya yi mana bayanin da cewa mukan wannan yunkuri ne tun daga bita da muke shirya ma'ainihin ɗalibai daga sakandare zuwa babban makaranta na jami'a matsalar da farko yana tasowa ne wajen sha'awar shi dalibi cewa sai ya karanta wani abu da ya shafi aikin ofis wanda zai rike biro da takarda a aikace aikace nan da ake farancewa cewa babu aikin yi wallahi akwai ayyukan yi da dama amma babu masu aiki a me cewa akwai ayyukan yi idan matashi ya waye gari shi dole sai ya ba nekta ya je banki ko ya je ofis inda zai rinka ɗaukar takarda da biro a ko kuma wani aiki na damara wanda yake shi ne zama abin da kuma ke son ya a ciki to lalle za a samu matsala amma mutanen matashin da ya mai da hankali wajen koyon aiki na sana'a hannu da zai amfani da wannan dama idan ya fito ba sai ya tsaya sauraron wani wata application ma aiki ba misali idan matashin da ya mai da hankali wajen five subjects, wanda ya shafi ayyukan injiniya ne doctor ne da shauransu ko kuma uwa uba a koma ma a nan dan arewa abin da ya shafi harkar noma to ina tabbatar ma cewa wannan matashi yana gama aikinsa za a koma kamar da yadda tun kafin matashi ya je aikin bautar kasa na shekara ɗaya hukuma ma'aikata ke zuwa wannan jami'a ɗin a ranar graduation day a offer ɗinsa appointment na aikin da zai saboda kafin shekara ɗaya na ya gama za su je su wannan bautar kasa a dawo kuma a soma aiki saboda haka wannan shine matsala na farko matsala na biyu aikin nan ya zama sai ɗan ware da ware gwamnati ko kuma hukuma ba ta ma tashi sanar da cewa tana da vacancy na wajen ɗaukar ma'aikata sai an yar gida wannan ya zo ya samu wannan darakto akwai kanina akwai wana akwai kawuna akwai wani wani ina sai sun gama cike shi na bangaren alfarma gaba daya a koma kan bangaren yan majalisu din a koma kan bangaren sanatoci din nan house of Red, hatta kansunan karamar hukuma sai ya je ya nemi nashi alfawa saboda haka kai wanda ba san kowa ba ba ka da kowa ba ka san kowa ba dan ka karanta a jarida an ce ma'aikata kaza za ka ɗauka ba tura wani matsayin ka na sanin qualification ɗinka da wani kokarin ka da yin maka kwanarka ba zai baka wannan aikin ba saboda kai baka san kowa ba baka jingina da wani gwamna ko sanato ko wani eh, babban mai fada ba To abin da yake a fili shine cewa wasu matasan suna yin iya ƙoƙarinsu ganin sun samu sana'ar da za su yi komai wato yadda ake kallon wannan sana'ar ta fuskar wato matsayi ko kuma rashin matsayinta to amma hakan ya ci tura al'aji ahmad yana da mafita ga matasa irin waɗannan idan allah ya ce ka zama mai tarbiyya ka zama mai nadabi da biyayya baka zama matashin da ke cewa da dijai ko tsofaffi ko na gaban kai su kauce da ka kazo ba idan haka samu wannan kyakkyawan shaida da cewa kai mutum ne mai ladabi da biyayya kai mutum ne mai ganin girman na gaba kai mutum ne mai kwazo ba sami ka da hali na shaye-shaye akan cewa ko dan gwajen kokarin jarrabawa ya kai ka kaso mu shan kwaya kaso mu shan ganye da duk sauransu daga nan kuma a zo a zarce akan wannan halayya to tabbas za a samu a unguwanku za a samu waɗanda za su ce wannan yaron saboda ƙoƙarinsa da kwazonsa da kaza kazansa to ya kamata mu haɗa shi da wani wani lokacin banki na iya shigowa halin ka yana iya zama ma collateral halin gidan da ka fito na iyayenka da kyakkyawan irin halinka yana iya zama collateral na samun waɗannan eh, hanyoyin da za ka tafiyar da waɗannan abubuwa kuma idan ka duba ai a da wannan galan gidan da ake faɗa din na ai shi fa manomin gyalan gyaɗa fa bai san wani tallafi ba illa iyaka sai in ya gama noma ya fito da shi siyarwa gwamnati ta siya shi ne fa tallafin da gwamnati ta ke aka san maka wannan dalan gyaɗa kuma dalan gyaɗa din da aka gina matatan mai aka aka gina abin nan eh, abin nan wannan mai da ake yau ake fafato a kanta, ana abin nan eh, resource control da sauransu da wannan kokari na talaka manomi wanda bai taɓa rike dubu talatin ko dubu hamsin tashi ta kan shi ba da irin wannan kokarin ne aka aka haɗa waɗannan aka zama kuma a wannan kokarin ya tabbatar da 'ya'yan shi masu talatin eh, allo na yi masu na islamiyya na yi mu ƙara da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara mu da himma matsalar tsaro na ɗaya daga cikin abubuwan da suka addabi arewacin najeriya kuma matasa su ne ƙashin bayan wannan matsalar, domin kuwa su ne masu shiga cikin faɗace-faɗacen da suke faruwa ko menene dalili ga jawabi daga bakin shugaban ƙungiyar matasan tarayyar najeriya kusan ah, da aka shiga din nan ina jin ban yi cikakken sati daya a cikin gidana ba jihohi yau muna wani musamman mu mai da hankali ma a jihohin eh, arewa ta gabas din nan wato wanda ya shafi eh, mai duguri borno kenan yobe taraba bauchi gombe da adamawa kuma a mai kokarin jan hankalin matasa wata idan ana maganar cewa rashin tsaro ko kuma ana maganar waɗannan mutane na yusufiya a kamar yadda waɗansu a gabanin suke faɗa watan sakarci ne da duk wani ɗan arewa ya riƙe hannunsa ya kama kafansa ya rufe bakinsa ya ce ai wannan abu bai shafe shi ba a'a wannan abu ya shafi mutuncin arewa ya shafi mutuncin addinin ɗan arewa ya shafi al'ada na ɗan arewa idan dan wannan yusufiya watan boko haram ya ta'adi akan koda koda mai yunifon ya sai kashe wannan mai yunifon din nan koda kurtu ne in aka bar shi wata wata ran zama inspector general koda kurtu ne na soja aka bar shi wata ran zama chief of army staff saboda saboda haka ko da ne na custom aka bashi sai zai zama controller general na custom saboda haka ba karamin asara ake yi wa arewa ba sannan idan kuma bangare daya su hukuma ne na nasarar kashe shi ma dan boko haram dan boko haram din nan dan mu ne musulmi wanda ya imani da kalmar faɗin kalmar la ilaha illallah illa aqida ce kawai ya bambanta saboda haka wannan abu ne da ya zama tilas ya zama wajibi kuma sauraron cewa sai su shugabanni sun ɗau mataki saboda cewa mu matasa muna kuskure tunda mu abin nan mu ya fi shafa mu abin da yawanci mutanen da matasa ne akwai kuma matasan da halin yau an waye gari sun gama karatu ku tausaya wa matanku Ku ‘yan uwana. Kama saurare ƙarshen wannan shirin namu kenan. da fatan za a kasance tare da mu domin a ji mu wato ɗauke da wani shirin a nan gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke yi muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku an buɗe babban taron ƙasa na muhawara a jamhuriyar Nijar. batun wa'adin gwamnatin rikon ƙwarya da shirya zaɓukan da za su ba da damar mayar da mulki ga hannun farar hula na daga cikin batutuwan da taron zai tattaunawa a tsakanin ranakun 15 zuwa 19 ga watan fabrairu nan da muke ciki kowane fata ne kuke da shi ga wakilai da ɓangarorin da ke halartar wannan taron wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana littafin hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya da Niger daga fati ke sankwara state tare nigeria to taro da za a buɗe a jamhuriyar niger da sojojin mulkin soja da farfula muna yi musu addu'a ta fata na alkhairi kuma muna fata a yi taro a ƙare shi lafiya kuma muna fata kowa ya koma gidan shi lafiya kuma muna yi ma wannan ƙasa ta Nijar da sauran ƙasashen Afirka addu'a ta fata na alheri. kuma baya ga haka zan ɗaya sako zuwa ga shugabannin ƙasashen afirka baki ɗaya shugabannin ƙasashen afirka sako zuwa gare ku wasu abubuwa da kuke gani suna faruwa ku ne kuke sawa al'ummomin ku cikin wani hali sojoji su ku dama an kawo su saboda tsaro ne to amma a kan dalilin wasu abubuwa da suke gani ganin kuna wata tangarda a cikin tafiyar ku shi yasa su kan je su amshi mulki ku ko ba a wannan ƙasa ba a wata kasa ma in wani abu ya faru makamancin haka mu muna fata su amshi mulki kuma su mai da ƙasa bisa tafarki mai kyau kan kansu meka ta ga hannun rahula. Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To muna godiya da wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke faruwa a sassan duniya daban-daban. Wannan taro da za a gudanar a Jamhuriyar Nijar mu dai fatanmu sai dai mu ce Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Allah kuma ya sa a yi taron nan lafiya a gama lafiya. Muna kuma addu'ar Allah ya zaɓawa ƙasashenmu na Afirka abin da zai fi zama alkhairi a gare su. da na gode biyo tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa radio iran radio musulunci dangance da kuke ba mu dama muke ta albarkacin makin sunana murtala magini wanda nake nan dangwani jihar maraɗi famin ɗin mai yara dangance da wannan maudu'i da kuka sa na taro wanda aka yi na jiha-jiha na ƙasa ta nijar ina masa fatan alheri ina masa fatan lalibo bakin zaren da zai yi na ƙasa ta Nijar baki ɗaya. ne Wannan jama'a da suka taru wurin taron Lamiji ya ba su ikon yin adalci a kan wannan taro. To shi dai shugaban mu Rahman Jani ya damuka masu aiki a hannunsu. Su a cikin jihohi su a kona lugu da sako cikin Nijar su suka san abin da ke ma talakawa ciwo su suka san komi da komi wanda ya shahe cikin comment din kowane su ya sa da cikin comment din shi muna fatan Allah wani zai ba mu da zama lahiya a kasashen musulmi baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakati radio ta heran radiyar musulunci da farko dai suna na Halilu Musa daga Maradi Allah Zoho a jamhuriyar Nijar. Muna muku godiya dangane da wannan maudu'i da kuka sanya muna na taron da za a yi a jamhuriyar Nijar a Yamai. A takaice abin da muke za mu cewa muna fatan alkhairi. Allah ya buɗe masu ƙwaƙwalwar su su yi magana ta basira ta fahimta wadda za ta kawo ci gaban ƙasa musamman ma malumma ya kamata a ba su dama da sarakunan gargajiya da masu unguwanni domin su suka san ciwon talaka suka san abin da ke gudana a tsakanin talaka na barku lafiya assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon tehran a mai magana dahir habibu sahura mai niger state mashegu local government a godiya da jinjina gare ka hassan barka to a hakikanin gaskiya wannan taro da ake a Nijar? mu babu abin da za mu ci iyaka mu ci allah ubangiji ya sa yanda aka taru din nan a wace lafiya kuma ya zamanto taron ya haifi da mai ido abin da ake fata na alkairi allah ka tabbatar da shi wanda ake ki na shiri allah ubangiji ka yi nesa da shi ka guje ka nisanta al'umma gaba ki ɗaya da shi saboda haka abin da duk ya fi zama alkairi a cikin wannan taro muna fatan sa ɗari bisa ɗari mu maƙwabtansu ne ɗan najeriya abin da ya samu nijar in mai kyau ne ɗan najeriya zai iya murna wanda ya san kishin kan shi ya san ya san ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma ya san cewa a taken da ake musu nijar najeriya masoya ake son ta to gaba ɗaya da nijar da najeriya uwa ɗaya al'umma ɗaya allah ubangiji ya tabbata mana da alkhairi allah ya sa ji alheri Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na muryar Musulunci ta Iran da fatan kuna lafiya suna na Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal da ke garmar hukumar Wurdi a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A to muna yau kwamfutar mu jamhuriyar Nijar fatan alkhairi a wannan tattaunawar da suke ko muna fatan Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu ba wai a taron shan shayi ba muna yi wa dukkan wakilan ƙungiyoyi da ma a ma'aikatu fatan alkhairi Allah ya sa tattauna alkhairi a tashi lafiya daga Ibrahim dan Fulani السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جد الراديو تهران من لما لا أدم سلقى أكي نك أصابك دي تريزوري جنرال كومانا جهام مراد باكي ma'ajin masu kira da saurare eh, ina kowa da kowa fata na alkhairi wanga taro da ake yi na nan Nijar to muna fata da aka fara shi lahiya Allah sa a kare shi lahiya sai dai abin da muke so a watsar da al'amuran turawa kaf a ɗauko al'adu namu na afirka ma ko na afirka da su ma za a ɗaukowa ko a ɗauko na inugu ko a ɗauko na sudan in dai al'ada ce ta afirka a ɗauko a mu abinmu ni al'ada irin ta tura abba na tsane ta daga nan ne muka lalace muka sheki saboda mun bar namu al'adu mun kama al'adun banza kuma da sharadi duk ɗan takardar da aka sani nan kasar Nijar ya yana ma Allah yana ma annabi kar ya samu mu cikin tahiyyar kuma wan dokoki da za a yi kar ku samu mu cikin eh, eh, eh, wannan tahiyya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. don gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku daga farko dai kuna tare da Umar Musa daga Nyame. Mamba na masu kira da saurari fatan kowa da kowa na lafiya. to mun ji wannan maudu'i da kuka aza a kan shi eh to in shawara ta kuka yi ma in shawara ta kuka ni cani na ba shi shekara goma sha biyar in yi shekara goma sha biyar shi ba laminu zan shi ashirin ni abin da ni gani kenan waɗanga azzalumai waɗanga azzalumai da muhari ka amma fa ala magana a ce za a mai san musu iko dan fa idan aka ba su iko wurin jiya na noman goji wurin jiya na noman goji babu wane walawane babu na kwarai ga iccen kabari faɗa mu babu na kwarai ga iccen kabari lalle a ta yi zaɓe amma shi shawarar da ka ba cani shi ya koma ya koma farar hula ya dauki mulki idan ya yi abin da ya gada ya gaji shi na son shi huta to a ba zan shi shi dauka ni bakin shawara ta kenan kuna tare da umaru musa daga nyami a huta lahiya To masu sauraro kar dai a sha'aba cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta da muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu jihar muryar musulunci shine muku fatan alkhairi lalle kan wannan maudu'i da kuka tsora mana ya eh, dangance da taro da aka ake ci gaba da yi na yadda za a dawo da makomar Nijar a mika mulki ga farar hula to wani abu muna maraba da shi kuma muna addu'a Allah Ubangiji ya sa yi wannan taro lafiya a gama shi lafiya kuma a cimma matsaya ɗaya kuma Allah Ubangiji ka sa wanda za a a akan wannan mulki na farar hula a kasance mutane ne na gari mutane ne masu son al'ummar kasar Nijar masu son kishin kasar Nijar kuma Allah nuna mana lokacin Allah ka nuna mana lokacin mun gode rediyo tayaran mure musulunci sunana Iliya mai shayi garkin daura kuta lafiya muna tare sunana nasir malam suleiman falalu daga nan niamey kuma ma'aikaci a radio sabuwar fm ina ɗaya daga cikin waɗanda suka leƙa ma wajen taron ƙasa da Nijar ke gabatar da shi. Radio muryar Musulunci Tehran ina godiya kwarai game da wannan maudu'i Abinda zan iya cewa game da taron da Nijar take cikin yin shi ina fata Allah ya sa a yi taro lahiya a kare lahiya kuma abinda zan iya cewa ni ma a bangare na watan da ra'ayi ne ko ra'ayi ne ko wallahi Allah ya sa kar soja waɗannan su aji wannan mulki a yanzu kar Allah ya sa Soja wannan su ba da mulki ga horar hula a yanzu saboda a shekara talatin da ake gudanar da demokarasi ba a barkata ba kowace siyasa to don haka zalika soja nan da suka zo a minti ɗaya a minti biyu a shekara ɗayan nan to barkalla an samu canji matuka kwarai-kwarai a ƙasar mu ta Nijar. To ina ma soja fata na alkhairi ina musu jinjina ya Allah kasa yadda aka tseda aka zamna zaman shawara da na har tsawon kwanakin nan da za a yi da wannan taro Allah ya sa a yi ta tabbatar alkhairi akan wannan zaman taro. Assalamu alaikum rediyon Teram mai magana malama Ramatu ka daga nan babban birnin mai jamhuriyar Nijar yan an koma gida birnin Kantagar hanga mamba ta masu kira da saurare rediyon ne. Wanga taro da za a yi Nijar wanda an ka fara shi ubangiji allah sa ai lahiya a ƙare lahiya allah zabo mana abin da ya fi alheri cikin nijar waɗanda an ka ba amana an ka ba su amana an ba su amana ne an ka ba su banda cuku-cuku banda lunga-lunga a zabo mana abin da ya fi alheri bisa gare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta mai magana na kusa wanda yake a nan unguwar zare a garin maraɗi to alhamdulillahi alhamdulillahi da farko dai muna ƙare ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya nuna muna wannan rana mai kyautu da kuka ba mu dama akan wannan maudu'i dangance da taro na ƙasa da ƙasa ta take yi jamhuriyar Nijar don nemo mahita da kuma sauraron bahasin mutane a yadda suke ganin makomar ƙasa ta jamhuriyar Nijar. To, lalle dai na farko dai muna yi musu fatan alkhairi dukkan al'ummar da suka halarci wannan taro Ubangiji Allah ya sa a yi taro lahiya a ƙare lahiya. lahiya sannan muna addu'a duk abu wanda yake na alkhairi ga wannan kasar allah ya ba su ikon gudanar da shi abu wanda yake ba na alkhairi ba allah ya hana su radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da kare trezere general na masu kira da shurare na afirka eh, wanga taron da aka fara sai mai addu'a allah ya sa a yi shi lahiya kare shi lahiya a dauki dokoki kuma a yi aiki su su lahiya allah ya kare kasanmu ya kare kasanmu ya kare kasanmu da kasashen musulmi duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa biyasa mai magana aliyu ya hadi anan garin nasarawa kwamin dan galma wakili na masu kya da sare na shahatawa eh, alhamdulillah kamar yadda an ka bude taro da shugaban kasa abdurrahman chani ya bude da taro na roko da ya fara ce a uzu billahi minash shaitanir rajim na biyu ko ce bismillahir rahmanir rahim to shahara ta nasu abdurrahman chani shi kara da guda yace allahumma sallu". wa sallam ala muhammadu alihi shi gama daga salati eh mu shawaran mu da ana bin shawarori na nan gare mu ƙauyuka an shi ƙauyuka an ba da shawara da sai mu ce ba yanzu na ba an ga lokaci ma ya kamata ba a ce a tattauna dangance da mai da demokaradiyya a hannun eh, 'yan siyasa mai da mulki hannun 'yan siyasa da ba su unhwana mana komi ba da ba samu mana yanci ba illa ba muna zama na bauta yanzu da mun ka samu yanci yan Nijar bai hujjaka hujja ta nan ko dai an samu cewa Nijar ba ta iya biyan kanta ma'aikata sai gashi an rufe bankuna an liƙe mana iyakoki kuma ana biyan ma'aikata na biyu kuma ga layin talfo na sahelcom na ƙasa muna jin daɗi wannan na uku kuma irin tallafi da ake ba talaka ana kewa ɗauka ana hidda bayan allah ciwo dangace da nura ta same su na biyu kuma irin rahusa na siminti da aka na uku irin magani da ake biyan likita aka ce talaka su biya rabi wannan irin jinjina da shugaban kasa ba za mu manta ba sa'annan irin kora waɗanga yahudawa da turawa sun kama da cikin ƙasar mu ta zama tsarki wannan ba za mu manta da wannan ba da haka muke cewa da hausa mana a ci gaba da mulki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon hausa da ke jamhuriyar musulunci iran ta farko sunana malam kabiru da ke mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sararin radio na afirka reshen jihar maradi alhamdulillahi wannan taro da jamhuriyar nijar uku mu ta buɗe da shugabanni da mambobi wanda aka zaɓo daga ƙasa daga lungu-lungu da farko muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masu Eh, ga zuciyarsu su zaɓo abin da ya zama alkhairi ga 'yan ƙasa ga ƙasa ga addininmu na musulunci kuma muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya sa su zaɓo mu abin da zai sa ƙasanmu ta zamna lahiya muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya sa su zaɓo abin da ƙasanmu za ta ci riba arzikin da allah subhanahu wata'ala ya bata ya allah muna roƙonka kuma ba za mu manciya ba dukkanin gaba duk abin da za ya kasancewa ya zo cikin ƙasanmu ya sa mafi zama alkhairi ne ga ƙasanmu ba mafi sharri ba. To masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agarsa na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau labarai muke ɗauke da su mabata da suka shafi harkar noma a Najeriya da kuma batun da ake yi na ganin cewa an farfado da noman rani. a cikin wannan ƙasa da ma faɗin afirka baki ɗaya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tuntuni masu bakin fada a fagen noma sun hango cewa noman fada ake yi a cikin damuna kaɗai ba zai da wadatar da nahiyar afirka ba matukan ana son a wadata wannan nahiya da abinci kamar yadda ake da bukatuwa da shi a dalilin haka ake ta ƙarfafa manoma da su rungumi noman rani domin yana ɗaya daga cikin nau'o'in noman don idan aka rungume su kuma suka zauna suka zama waɗanda ake yi a kullum to shakka babu za a samu abinci wadatacce a cikin wannan nahiya sai dai kuma da akwai matsaloli masu yawa da ake fuskanta a wannan fage matukar ana son ganin an cimma manufar da ake so a kai gare ta A matakin farko ruwa shine babban abokin aiki a fagen noma, damina da kuma rani. Idan har akwai madatsun ruwa a cikin jihohi mabambanta na ƙasar Najeriya ga misali, to da za a raba ruwan ya isa inda ake son a yi noman ranin wato gonaki da garake har a ci muryarsa yana daga cikin babban kalubale matuƙar kuwa ba a warware wannan matsala ba a matakin farko to duk wata magana ta noman rani za ta tsaya ne akan cikin takardu da kuma kundin da aka shata ta. A mataki na gaba da akwai samar da sauyi a cikin tsarin noman kacokau daga na gargajiya zuwa na zamani. Wannan yana nufin cewa a samar da kayan aiki na zamani da za su sauƙaƙe aiki, da hakan zai bayar da damar yin noma mai yawa a cikin ƙanƙanan lokaci. Maimakon a ce manomi yana rike da fartanya da galma ya kuma duka yana karta ƙasa to a kawo injina da motocin tantan wato tarakta da za su yi aikin mutane goma ko ɗari ma fiye da haka cikin sa'o'i kaɗan a lokacin da shugaban ƙungiyar tarayyar afirka musa faƙi yake tufa albarkacin bakinsa dangane da taron da aka yi a ƙasar azerbaijan na muhalli a shekarar da ta gabata ya bayyana cewa lokaci ya yi da za a ɗauki kayan aiki na gargajiya kamar su fartanya da galma duk a kai su gidan tarihi adana su ta yadda idan jikokinmu sun taso koma 'ya'yanmu a rika nuna musu cewa fada a afirka da wannan ake noma to wani abu na gaba mai muhimmanci wajen sauya noma shine iri irin kuma ya zama mai nagarta wanda zai jurewa sabon yanayi da ake shiga a duniya musamman afirkanmu na sauyin yanayi yana da nashi muhimmanci na koli idan har ana son noman rani ya samu karbuwa da kuma ɗorewa har ila yau da akwai buƙatar a koya manoma sabbin dabarun noma da zai zamana yana tafiya da yanayin da ake ciki mun yi maganar muhalli wani ɓangare na yin haka shine amfani da magungunan kashe ƙwari masu illa ga ƙasa kuma a kawo ƙarshen yin hakan ma baki ɗaya abin farin ciki shine cewa a cikin nahiyar afirka daga ciki har da najeriya da akwai ƙwararru a wannan fage da suka fito da dabaru a ilmance na amfani da wasu hanyoyin korar ƙwari masu kawo hari a cikin gonaki suna cinye amfanin gona nesa da magunguna masu illa da kuma hatsari ga ƙasa. da zarar an samar da waɗannan dabaru to ya kamata a sanar da manoman ne a cikin karkara da su ne ƙashin bayan noma a cikin ƙasashen nahiyar afirka kamar najeriya da sauran waɗannan ƙasashe na nahiyar mu da akwai hanyoyin zamani na sadarwa da za a iya baiwa manoman wato waɗannan bayanai domin su yi aiki da su idan har ya ta'azzara a sake farfaɗo da tsohon shirin da ake amfani da shi na malaman gona da suke bi cikin kowane lungu da karkara su haɗu da manoma su faɗa musu ga yadda za ku yi ga abin da ya kamata ku yi ga abin da bai kamata ku yi ba saboda noma ya ci gaba to da fatan ganin hakan za ta faru a cikin gaggawa a nahiyar tamu ta afirka To za mu nufi wani sashi na Najeriya inda sarkin gargajiya kawai ke koya wa jama'arsa dabarun noma na rogo na zamani. A ƙarƙashin shirin yaƙi da yunwa, wadda ana fama da ita tabbas a Najeriya, da kuma lalubo hanyoyin bunƙasa noma, basarake a Kaltungo ya koya wa mutane dabarar noman rogo. Injiniya Salim Muhammad ya ƙaddamar da noman rogo ga mutanensa. da yadda za su yi shi cikin sauƙi tare da ƙarfafa su su rungume shi amfanin sanya wato masu ilimi kenan su zama su ne masu sarauta ta gargajiya kusa da jama'a saboda za su yi amfani da wannan ilimin nasu su wayar da kan su. To yankin Ture Balam da ke karamar hukumar Kantungo a jihar Gombe, shirin na bunƙasa noman rogon. Sarkin ya ja hankalin al'umma da su rungumi noman rogo inda ya bayyana alfanu da suke samu a fannin tattalin arziki da juriya kan tsadar taki ya kuma bayyana cewa tsadar takin zamani ce ta sa noman rogon ya zama abin da ya fi dacewa a runguma saboda yana da juriya da kuma sauƙi. To an yi bayani akan abubuwa biyar da ya kamata a mayar da hankali a kansu a noma na wannan shekara ta 2025. Fannin aikin noma na bayar da gagarumin gudummawa a tarayyar Najeriya bisa cewa akasarin 'yan ƙasa sun dogara ne a kan sana'ar ta noma. Hakanan kuma fanni na taimakawa wajen samar da kimanin kaso 23 cikin ɗari ga tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya. Sai dai abin takaici har yanzu ƙasar ta dogara ne wajen shigo da kayan abinci cikin ƙasar da ƙasashen waje sannan kuma talakawanta da dama na kwana da yunwa sakamakon ƙarancin abinci an ƙara wannan fanni na noma kaso 127 a cikin kasafin kuɗi na bana zuwa naira biliyan 826.5 saɓanin yadda aka ware wa fannin naira biliyan 362.9 a kasafin kuɗi na shekara ta 2024 ta gabata wanda wannan mataki na nuna cewa gwamnatin tarayya a shirye take domin bunƙasa wannan fanni na noma sai da wasu ƙwararru a fannin sun bayyana manyan ƙalubalen da ake fuskanta da ya haɗa da tsaro sauyin yanayi tsadar kayan aikin noma da tsadar gudanar da aiki barkewar cututtuka da ƙwari da ke lalata amfanin gona da aka shuka a matsayin manyan ƙalubale biyar da suka waje ba a magance su a wannan shekara da aka shiga domin haɓaka noma. Har ila yau sun bayar da wannan shawara ce bisa la'akari da cewa dawar da wannan ƙalubiyar da ke takawa a lokacin kakan noma ta shekara ta 2023 da ta 2025 da ta gabata. Ƙalubalen rashin tsaro wannan matsalar na jawa manoma da sauran masu son zuba hannun jari a cikin fannin noma koma baya musamman bisa la'akari da yadda 'yan bindigan daji ke halaka manoma da kuma yin garkuwa da wasu daga cikinsu kamar da ya kasance a shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu, hakan ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da ya kai kimanin kaso 39.84 musamman ma dai a watan disamba na shekara ta 2024 sai kuma sauyin yanayi wannan lamari ya zama tamkar dare a faɗin duniya ba wai a najeriya kaɗai ba wanda kuma yake jawo sauya tsarin noma misali wata ƙididdiga ta nuna cewa farashin man fetur na haifar da hauhawar farashin kayan abinci sannan kuma manoma da 'yan kasuwa suna komawa kan haramtaccen haraji na 'yan kama karya da barayin daji ke ɗora musu bayan sun yi jigilar amfanin gona hauhawar farashin kayan noma tsada farashin kayan da ake amfani da su a noma kama daga takin zamani injinan barwa tsadar abubuwa da dama suka shafi harkar noma duk suna taimakawa wajen tashin kayan abinci. don haka masana sun yi kira da a magance waɗannan matsaloli matuƙar ana son ganin cewa an yi noma mai inganci wanda zai sa a samu sauƙin kaya da amfanin gona da za a kawo su kasuwa talakawa su samu csa To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum mu da raka da kuma sake mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe wake daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa To a yau ba ta da lokaci ba shirin namu ya garzaya ne kuma ya gaito muku Maisam Ibrahimi wani mawaƙi a nan ƙasar Iran wanda saba yin waƙe-waƙe a ɓangarori da fannoni daban-daban inda a yau waƙar tashi ya mana waƙa ce wadda ta shafi abin da ya shafi ƙauna da jin ƙai. Da fatan masu saurara su gyara zama kuma za su jaɗin wannan waƙa da zai gabatar. Ai saurare lafiya. اسم تو یه افتخاره واسه این مثل برادر یه قیور پهلوانی مثل رستم دلابم میگذری از شب و تردی با شهادت و شجاعت برمیگیری نارهایی تن نمیدی به اسارت میگذری از شب و تردید با شهادت و شجاعت میگیری تا تن نمیدی به اسارت ای که هم شور و هماسه از سر تو بوجون گرفته خاک ایران با وجودت رنگ آسمون گرفته دلهوره راهی نداره به دلت که مثل دریا تو نگاهت یه امیده که فردایی گر فرداست با یقین میگم که اسمت حرمت یه اعتباره تو رو داشتم همیشه واسمون یه افتخاره اسم تو یه افتخاره واسه این متن برادر یه قیور پهلوانی مثل رستم دلاور میگذری از شب و تردی با شهادت و شجاعت برمیگیری زاره هایی تن نمیدی به اسارت میگذری از شب و تردید با شهادت و شجاعت پر میگیری زاره هایی تن نمیدی به اسارت ای که هم شور و هماسه از سر تو جون گرفته خاک ایران با وجودت رنگ آسمون گرفته دل پره راهی نداره به دلت که مثل دریا تو نگاهت یه امید که تدایی گر فرداست با یقین میگم که اسمت حرمت یه اعتباره تو رو داشتن تو همیشه واسمون یه افتخاره To an gaishe ka Maisam Ibrahimi a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta zan jalin zamun shirin a nan gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabuwar waƙar da wani mawaƙin na daban amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Mm. وقتی شب ترانه ها پر میشم از قریبگی تازه باورم میشه چه سخت بی تو زندگی جمعه ها یکی یکی تموم میشم بدون تو کش بیای تا بشنی بگذر دل شکستم ترانه ها پر میشه از غریبگی تازه باورم میشه چه سخت بی